На этой wanda zai gudana a can kasar rasha ana nan ana ci gaba da fafatawa a wasannin a nahiyoyi daban-daban inda a nahiyar turai a ranar juma'a da ta gabata ɗaya ga watan satumba na shekara 2017 kasan denmark ta lallasa kasar poland da kwallo hudu da nema yayin da czech republic ta sha kashi a hannun germany da kwallo biyu da ɗaya a gidanta malta ma bata ji daɗi ba hannun ingila da kwallo hudu da nema yayin da san marino ta sha kashi a hannun northern ireland da kwallo uku da nema kasar romania ta doke armenia da kwallo kwallo ɗaya da mai ban haushi yayin da salbekiya ta doke salbe ne da kwallo ɗaya da babu kasar norway kuwa ta samu nasara kan azerbaijan da kwallo biyu da neman lithuania kuwa bata da daɗi ba a hannun scotland kwallo uku da nema a ranar asabar kuwa a nahiyar ta turai din an ci gaba da fafatawa a gasar na neman shiga cin kofin duniya na shekarar 2018 inda kasar finland ta doke kasar iceland da kwallo ɗaya da nema kasar georgia ko sun tashi canjar ne ɗaya da ɗaya su da kasar ireland Sabiya ta samu nasara akan Moldova da kwallo uku da nema yayin da kasar Spain ta lallasa italy da kwallo uku da babu yayin da kasar wales ko ta samu nasara kan kasar austria da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa kasar israel wata da daɗi ba a hannun macedonia da kwallo ɗaya mai ban haushi kasar ukraine ta samu nasara kan kasar turkey da kwallo biyu da nema a jiya lahadi kuwa an buga wasanni goma duka na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 din duka a nahiyar turai muke kungiyar kwallon kafa ta croatian ta samu nasara kan kosovo da kwallo ɗaya mai ban haushi kasar netherland. ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta bulgaria da kwallo uku da daya faro island kuwa ta doke andorra ne da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da estonia ta samu nasara kan kasar cyprus da kwallo ɗaya mai ruwan hauki ita ma belarus ta doke sweden da kwallo ɗaya da babu hungary kuwa ta sha kashi a hannun portugal da kwallo ɗaya da babu yayin da kasar faransa suka sulhunta sifili sifili su da kasar luxembourg yayin da kasar greece ta sha kashi a hannun kasar belgium da kwallo biyu da ɗaya kasar gabriel ta sha kashi a hannun bosnia herzegovina da kwallo hudu da babu yayin da lesbian ita ma bata ji daɗi ba a hannun kasar switzerland da kwallo uku da nema a yau kuma za a ci gaba da fafata din a nahiyar turai din inda kasar armenia za su fafata da kasar denmark azerbaijan kuwa za su fafata da san marino ne yayin da montenegro za su fafata da romania kasar ingila za su fafata da kasar slovakia sai northern iceland karɓi bakuncin czech republic germany za ta fafata da kasar norway scotland ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta malta yayin da poland za su karbi bakuncin kazakhstan kungiyar kwallon kafa ta slovenia za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Lotinia. za a fara wasanni ne tun daga misalin karfe 5 na yammaci agogon najeriya har zuwa karfe 8 saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad a bangaren south america kuwa a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kallon kafa ta uruguay sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da argentina sai brazil inda ta lallasa ecuador kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta peru kuwa ta sami nasara kan kungiyar kwallon kafa ta bolivia da kwallo biyu da babu idan muka dawo nahiyar kasashen afirka kuwa shi ma a ranar juma'a da ta gabata ɗaya ga watan tara na shekara 2017 da muke ciki an fafata a wasannin da neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 ga kuma yadda wasannin ta gudana kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana a gida ta sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin da kasar congo Najeriya ko ta lalasa kasar Cameroon da kwallo hudu da nema yadda kai bai da ta samu nasara akan South Africa da kwallo biyu da daya. ita ko kasar morocco ta lallasa mali ne da kwallo shida da nema yayin da tunisia ta samu nasara akan ardi congo da kwallo biyu da daya a yau kuma za a shiga zagaye na biyu a wasan na neman shiga gasar cin kofin duniya a nahiyar afirka inda a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru za ta karbi bakuncin najeriya da misalin karfe shida na yammaci agogon najeriya kasar libya kuwa za su ta ne da kungiyar kwallon kafa ta gini da misalin karfe takwas na dare agogon najeriya ga kuma yadda tsarin rukunin yake a nahiyar afirka a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta tunisia tana mataki na 1 ne da maki tara a wasanni uku sai rd congo take mataki biyu da maki shida ita kuwa kasar gini tana mataki na uku ne da maki uku libya tana mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin ba najeriya tana jan ragamar da maki tara a wasanni uku sai zambia da maki hudu a mataki na biyu sai kamaru a maki da maki biyu a mataki na uku sai kasar algeria da take mataki na hudu da maki daya a rukunin ca kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar abrikos ne take mataki na daya da maki bakwai sai morocco take mataki na biyu da maki biyar kasar gabon tana mataki na uku da maki uku mali tana mataki na hudu da maki daya a rukunin da burkina faso tana mataki na daya da maki biyar senegal tana maki hudu ne a mataki na biyu sai south africa take da maki hudu ita ma a mataki na uku kasar cape verde tana mataki na hudu da maki uku a rukunin e kuwa Kungiyar kwallon kafa ta kasar Uganda take mataki na ɗaya da maki bakwai yayin da kasar Egypt take mataki na biyu da maki shida sai kasar Ghana take mataki na uku da maki biyu kasar Congo take mataki na hudu da maki ɗaya. Idan muka dawo bangaren wasannin League League a tarayyar Najeriya a jiya Lahadi an gwabza a gasar premier league na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 a wasannin mako na 37 inda ya rage mako ɗaya kacal a karkara gasar ta fana ga sakamakon wasannin inda ta kaya kungiyar kwallon kafa ta sunshine a gida ta lalasa ifan kwallo hudu da nema lobby star a gida ta samu nasara kan niger tornadoes da kwallo ɗaya mai ban haushi sai shooting star da ta doke aqua united da kwallo ɗaya ne mai ban kano pilas a kano ta samu nasara kan el kanem da kwallo biyu da nema yayin da mountain of fire a miracle ta samu nasara kan nasarawa united da kwallo biyu da nema abs ko bukola saraki sun doke abia warriors da kwallo biyu da daya rivers united a gida ta doke gombe united kwallo uku da nema inugu rangers ko sun tashi canjar daya da daya tsakanin su da eyimbu katsina united a gida ta samu nasara kan remo da kwallo uku da nema wicket warriors a gida ta doke plateau united da kwallo daya mai ban haushi da wannan sakamakon yake nuna kungiyar kwallon kafa ta plateau united tana dab da lashe gasar premier league na nigeria na shekara 2016 zuwa 2017 inda take mataki na daya da maki 63 sai mun of fire ita take mataki na biyu da maki 62 yayin ba tana mataki na uku da maki 58 akwai na ko tana mataki na hudu ne da maki 57 kano filas tana mataki na biyar da maki 54 lovista tana mataki na shida da maki 53 yayin da nasarawa united take mataki na bakwai da maki 54 ita ma ifayin uba tana mataki na takwas ne da maki 53 sai inugu rangers take mataki na tara da maki 53 elkanemi tana da maki 53 yadda take mataki mataki na goma rivers united tana mataki na sha biyu ne da maki hamsin da biyu katsina united ko tana mataki na sha uku ne da maki hamsin da biyu niger tornadoes tana da maki hamsin da daya a mataki na sha hudu sai kungiyar kwallon kafa ta abia wadda zai suke mataki na sha biyar da maki hamsin sai kungiyar kwallon kafa ta shooting star take mataki na sha shida da maki hamsin wicked warriors ko tana mataki na sha bakwai ne da maki hamsin inda suke fuskantar barazanar koma ƙasa da premier league wato relegation inda za su buga professional league inda har ba su samu nasara a wasan su ta gaba ba ƙungiyar kwallon kafa ta abs ko kula ta saraki ta ma tana cikin tsaka mai wuya da take mataki na 18 da maki 49 kungiyoyi biyu kuwa sun nuna cewa sun fice daga gasar ta premier kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta gombe united da take mataki na 19 da maki 43 sai remo star tana mataki na 20 da maki 29 karshen labarin wasan kenan huta lafiya